wani yana kwanci a gidansa sai ya ji ana ihu ana ihu shi da yake kwance yake jin ihun bai san mai ke faruwa ba shi gobara ne a gidansa sai da ya duba sai ya ga jama'a a kewaye da gidan ana ta kawo ɗauki hanyar da zai fita babu kenan ya kwanta lafiya shi kenan ya wuce to yana da kyau irin waɗannan gaɓoɓi wato mu dinga tsayuwa muna nazari a kansu tun da kai baka san ta yaya za ka bar duniya ba to amma kyautata aikinka kyautata imaninka kyautata aƙidarka tsayuwanka akan alkhairi da daidai neman taimakon Allah akan haka sai Allah ya shiga cikin al'amarinka